في أسرين جوات المحرم إذا أن صلى الله عليه وآله وسلم بشيكرة بجهد أسرين جوات dan da shi a cikin shekara ta dubu daya ina karatu da shafin asfari mun da fara da shafin da shahararren da shirar na shafin al'adar da shi a da shirar da shirar da shirar wannan littafi da daya da ke da dubu a musulunci ke alfahari da shi wajen cuta da bukaye da yan sihiri da matsafa da masu karfi da masu karfi society a taƙaice wannan littafi ne wanda ya kare karfi da alfahari da hadisi da littafi da bukaye a kan duk da ko sihiri da domin sai haka kan abin da ba ka ka so shi dole sai kan abin da kake so ka so shi dole ko sun mutunta da kai ko sun mutunta ka ko sun da kai don aikin ka ko ka fiyar ko su kyamatar da kai game da gidanka ko wani abin da ke cikin abubuwan da bokayen da suke da wanda yake kamar ne bayan da malami kawo wannan abin da ke ɗaya nuna tasiri ne sai malamin ya kawo daidai kan asiri asirin da suke da ake kama kuma irin asiri ya na da cuta matsala kaza da matsala kaza suke asiri iri kaza kenan da maganin kaza shi ne akan sannan su kuma sai kuma da aka samu kansu a halin mene ne ainihin tattalin da musulunci ya haka shi ne malayin kasa dinatin bidda ba wasu katangu ba wasu hirbi game da ainihin sihiri duka ɗan lafiya da izinin Allah waɗannan abubuwan ne yake jerin cikin su har ya cikin da tara shi ne lokacin da kuma da bayan dukkan sharhi da muka a kan abubuwan na da kasar da muka kuma a yau yaron ya ce alhisu da ashi tsari na gana da cikin hanyar da ake bi a samu tsarin cikin Allah da sharhin boka da ɗan sirri da mayi da matsafi da mutum da mutum da mutum da ɗan ba da masu ainihin cikin society duk waɗannan da hanyoyin da ake bi jimilla sun kasa da maganin abubuwa wallahi wallahi billahi billahi billahi billahi in sha Allah da dukkan jami'i za ka rayu lafiya ka mutu lafiya in sha Allah amma in da su sai Allah da su su za ka wuri za su wuri da kai yadda suka samu kuma. shi suka yarda a cikin gudu suka alwala kafin bacci duk sun da ka kwanta bacci ko alwala bacci da gaba ne bacci da gaba ne ya ka kwanta bacci suka yi alwala a cikin ayatul kursi suka karanta ayatul kursi وتذكر الله تعالى صفة أنبة الله حتى يدركك المعاصي حتى يكون عشرا بس تجد نفسك. جماعة الله musamman annaunu musamman anna'a musamman haƙƙi ce sarki sun fi abin da sun sun zo a wuri ɗaya amma a nan da haƙƙi kai bayan ta yi abu ta ta da wasu mutunci ya ke kansuka الحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له كما تذكروا في يوم الجنه هذا الشيء اللي كنت الدقه الشيء اللي عسى ما تكون في اواخر يوم الكشف كان yake ta ƙarfa da tabbata da a wani da ƙariyar gaya wa shaitana kalin abin huraira ya tabbata cewa lallai shaitanin aljihun ya taɓa taɓa wa abu huraira yanzu masu mutu aljanu a magana da su ba a da su ba wannan duk bishin ne na mutane kamar karin kuma su zuwa su a da aka yi kuma su ji kama da sauran wani ne yadda shekaru da suka zama mutum ba aka yi aiki na kuma ya zuwa su a kuma su yi amsa ya zai yadda su ya ba su da duk miliyar ma ma nasi a cikin bizarin musu ba wani zai isa su suna ba don su gaba yana zama yana ƙasar su kusa mutane da wani fitar da haka da suka ya sheka da gudu ko yaya kai jihar da za ka zaka da kasa ina kuma yi cikin a rama shi shi kan da shi a jami'i da shi a da shi da da ya da shi na ba shi ya ka yi shi da kun da shi ne da yake faɗi ba ya da yi shi ya kuma gani ko na mutane hakan shi kan da zai yana ganin mala'iku da su yana gani kada karkar da su da su da su da su da su da su da su da su da su da su da tabbata ko ai an kuma magana da aljihu na taɓa sanin ta ya yi da su da su da a cikin da su da su da su amma ba haka ba sanannen abu ne da mutanen kauye ne da malamai ne da da yana iya yi wa yana iya yi wa su aljini aljini su yi magana amma kowa ya tabbatar da ba su yi aljini aljini a cikin sura shi kamar da su yi a sura ta ta mutum amma da zai su ɗaya zama wani alfa har da yanzu da shi yi kamar na kasa biyu, da shi ne da shi babban limanin da su yi limanin fito limanin hadisi limanin sunna har imamu abu huraira ta yi da hadisi ya sunna ma'ana yau da shi a abin ya rayu da kanshi a shi ba jiki haka ce a kan sakka anna shaytan qala li abi hurairah ya tabbata shaytan ya ce wa abin da abu hurairah yanzu kuma akwai shakka shaytan da ya ce wa abu hurairah ne من قرأ آية الكرسي قبل الموت لا يزال عليه من الله حاكم ولا يحبه الشيطان حتى يثبت yace wanda duk ya karanta ayatul kursi kafin ya kanta bacci ba zai ji shi ba yana samun tsaro wanda aka yi da tsaro ko da ta hanyar wanda zai ci ta ba shi da ciwo a su ne wani bai ainihin wato kusance shi ba hatta da kuma hankali da kuma za ta dinga yaji domin an gane wannan hankali ku duba da dukkan da farko da ke tabbatar ma annan shaitan a shaitan da kawal duna ya ta zuwa shaitan da lallai shaitan ya ce da abun da rada wani da zuwa ake kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma wani shekani da da isa su sauke shi ba al-nakira al-ma'arifatu nakiratan kalma ce da ta kuma da ɗanɗanan an na ashaitan yana kuma ta kuma ta da ashaitanu yana ta ba shi da shi da shi da shi da kankan abin da abin da ya ce abin da ya faru shi ne gaskiya sun ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin da abin da ya rabu abin rada yaya lafiya idan mutum ya haka abin yana abin da ba shi da ne ni abin da ce ku tsaro da tashi da abin da kake da kai suna fara farawa tun farkon azumi wannan yana cikin asharatul ajilla akan ana cikin ainihin wato a nan da ya da tulkini wannan ba shi ka kuma muke bayani a baya to ne ya da ya samu da ya samu da ya samu abu hurairah ta Allah ya kuma da cikin Allah ya ka sun tafi da shi ba. Ni ba ma ba dukkanin shekaru ne ainihin su ɗauke ba. Sai da sun tabbata an zararrun da kuma aljihu ne. Wannan Allah ya alamu kuma da yadda za a kama shi a ainihin ɗauke shi ba. Wani ko yasa an kaiwa zuwa da yin abu ya rata ta. Abu ya rata ya biya na ɗauke da kafin cikin a cikin su a cikin yanzu. ya kuma da ƙarfi sai ya zo ya samu an ɗiba amma babu alama an buɗe shi ne dukkan da kuma faruwa shi ne rabin sai ya da gani yana ƙarfi ga mutum tun da bullo ya kama shi sai ya zo kama ƙarawa kuma ka za ka haka ba sun shi da da talauci ta ta da iyali sun yi min da ya ba halinci sani kamar da ke sun kama shi wannan ta sake zuwa cikin kasa ganin ɗin kasa sun kasa tsayawa sai ki da kuma shi da kake da baki shi shi kam a karan farko ya yi shi ya dawo da ya dawo ya dawo shi da ya dawo da ya rage ai ba ka ba da shakka shi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya Abu Hurairah wannan cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi kada an ba wani Abu Hurairah ka da sai an kalli da la tadul man man qara'a dan ya ka'idar sadda ba wai Abu Hurairah ba wanda ya karanta ayatul kursi kafin ya karanta da shi mutum da sulhu Allah ya ɗauka sun kirki sai ya ɗauki bi an shi hali habbi da yanzu wannan zikiri wannan salala ayatul kursi da yanzu ya ba abu hurairah shi da shi da za a karɓar su da shi da za a karɓar su da shi ne shi da a karra hijji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da ainihin abu Ba da dalika a karɓar nan da ana da shi kan ya faɗa gaskiya da aka fara da shi da a jiki مثلا أسمع رواه البخاري الإمام البخاري لا تمشي دور المسلم منه شاتم قريب من ثمانين معلقا إمام البخاري هو يسمى حديثي بأكاري إسنادي لا معلق تعليقا مجزوما به أما تعليقا بالبخاري يجب أن تشكل شيء هو تعليق أبو هريرة معلقا إمام البخاري تشكل البخاري يتعليق وقشكل akwai tukunan dama a nufin hadisi aliki shi ne malamin hadisi ya zo da kuma maka malamin shi ya karantar da shi sannan malamin malamin shi an yi akan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma shahadi kuma wanda ya da shi gudan shi malamin hadisi da ke so shari mafi karancin sunan malamin shi kuma haɗa da malamin malamin shi yawanci shi ne ya sha dukkan da ya kai tsaye ce ba ma ya ce ya ce abu hura ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko imam malik ya ce kaza ko ta yi da mutum ya ce kaza ko a kawo wannan shi ake kira ta'aliki ta'aliki na bukari sun ta kashi uku akwai ta'aliki da zama majujuri da yi da kai tsaye bukari da zai an yi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira ya ce kashi da suke a kashi da biyu shi ne wanda ba mazdumin ba ba eh, yi da yake an ruwaita da an ruwaita da ainihin wasu ta ya ce kaza shi ne kasu kashi biyu akwai wanda ingantacce ne akwai kuma da ba ingantacce ba amma sun har su da imamu da zuwa ki Abin sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza, ko sahabi kaza ya ce kowa na ya ce kaza, da dukkan alamu da mutum da ne yanke hukunci. Sun ta kaji wa mutum da ya amma ya danganta Abu ya

ya shi ko an ba da labari da dukkanin alamun abin da ke faruwa shi ne wannan magana bukari wannan kasa da ma'ana ne akwai ba haka sahabi ke ba sai zama shi da kan ne zai kan ba da a haka misali a ce malamin ka da dokar shi da kai hadisi ya ce maka kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da farko da su duba yana kaza yana kaza yana kaza kuma da tafi kusurwar shi magana da ta amma da ma'anarsa malam ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sujuda ma'anar kafi da ma'anar kanda duk ma'anar kishi wannan harfi kan kishi wannan kusurwar kishi amma ma'anar kanda da malam ya faɗa da ta amfani da ita wani da ya ɗauko wani hadisi wanda da albashi na bin shi ba kuma ainihin kawo shi ba tare da ya ainihin ba ki danganta an kawo cewa an cewa da yaki suna yin ɗaukar ma'ana ta ce da da ma'ana sai domin su irin yadda ya fi faɗa mai ya hannu ma'ana ta biyu kuma ita ce wannan da kan da fari da ya ta an da da ainihin cewa an yi da ta iya a yanzu ne su akwai hadisan da bukari shi da kan shi akan a lissafin shi ba haka ake nufi ba ma ake nufi da hadisin da bukari shi ne dai hadisin da bukari ya shi da isnadi حدثنا واحد حدثنا bayan ta hukunci wance wannan ya inganta dama haka da faɗi al-muslim sahih al ingantaccen littafi da ke tattara hadisai da suke na hadisai da da sallallahu alaihi wasallam sai aka fi sa ku fahimtar da da jinjisan yan shi'a suna kawo su ta cewa har da wani hadisi an ce bai inganta da alƙali na ma'anar da maganar eh duk hadisi da kuke da kuke nadi kuma ya suke zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka da ya yarda da inganci ne kuma wani malami da inganta a ya rauna da shi shi ba shi fara a wurin shi ina hadisi yi yafe shi ne ina kan ta gane wannan amma in da ka yi ya ko hadisi ba da an yi daga wani sahabi ya ce kaza hasali wani tabi'i ya ce kaza wani asbabu tabi'i ya ce kaza wannan ba da kai da shi ne ba da kai da shi amma a ce ina ka kawo kasa da ka kawo kusan da hudan nan shi ke kajan wannan huda asalinta ba ta don ɗan cikin da na sarkar da wani da sun samu da ɗan cikin da na kawo kawo ya aza ba ta yi da ɗan ba ko kuma ta bayar da ɗan cikin ba kan ga wani da ɗan irin wannan ɗan cikin sun sa mata ainihin a sama shi wani yana da cikin ɗan cikin da ɗan cikin da za ka cikin da ɗan cikin da ɗan cikin da ɗan cikin da ɗan cikin da albani ya yi a cikin sayin bukari da isnadi sahihi da isnadi mai cikin da a cikin ne sharaɗin bukari abin da ke cikin bukari shirin shara sharaɗin kaji da yake da ke an ce yi ya ce bai rora ya ce abu ya ce waɗannan bukari ba su cikin sharaɗin bukari ba su cikin ka'ida yakan kawo su ne sharaɗin kaji ko su inganta ko su inganta ba haka haka suke ko ba haka ko ba haka ya zama kutu ba ta fito ke shi ta gudu amma mene ne jiddin shi a cikin bayan shi ne hadisin da kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta iya samu a cikin hadisin da aka kawo ba yana cewa an ce da ce ba za su gidanta ba da ta ce da shi ne abu a wannan da shi gani ba shi da cikin aikin da misali shi ne a littafin shi da da wani sahabi tare da isnadi kuma bai inganta ba da sharaɗin bukari ne sharaɗin shi ne da ya zan yana da cikakken ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da cikakken isnadi da sharaɗin ne duk mai rauni bai shi dan kuma ya zo da cikakken amma ya tike akan wani sahabi ta sa da da sharaɗin ne sharafi ingantaccen hadisi wanda ya cika sharafi bukari mai cikakken isnadi wanda ya cika zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam al-musnad al-marfu al-musnad al-marfu musnad mai cikakken isnadi shi ma'ana kuma al-musnad amma sannan al-marfu wanda cikakken isnadi ya ciki da annabi da annabi cikakken abu da rayuwa ciki ba sai ya ci abu barka da annabi da rawan nashi kace ya ce abin da ke littafin shi ingantacce ne a'a ya ce da abin da ke littafin shi ingantacce ne sun yana da cikakken islamin shi da ya fice da ya ce wannan amma in ka kan kafa ya ka ɗauki bukari aika shi wannan hadisi shi da kan shi shi an ga inganta shi ya shi a cikin yi shi ya ka alƙalan ibad ya kan yi bai inganta ba bai inganta shi a kan ya kawo shi da kawai amma duk da ya ce da kuma Abdullahi عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري بالله الذي لا اله الا خليك في البخاري لا ان البخاري بالله ان تساوي حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال في جبل الثلج

ba a ma'ana ba jiki ba ke haka suke tafiya lazima mai wani da kama amma jiki in jiki da jiki kan suka haushi in ba su haka ba su ke tunani kan ba ku keke ba jiki ba ce ba kuma a ce ma'ana suna tafiya don haka ta zauna da babban malami da su tafiya da babban ne kuma da duk da baka gida alheri amma da in yanzu mun a bangaren ba ka cikin a cikin jikin da kuma ai cikin kaza a cikin kaza ai cikin kaza a cikin kaza in ka samu ma da jikin da cikin bukari a kan ne rauni har su sa yaron da a da lokaci lokaci da zai hali ake a a kawai kuma su suka kawai yanzu da ya yi a zuru jirgin da suka gado amma sai da su ne a an ci ya yi cikin da ne zai da haka da rauni da rauni ta ilimi Kuka an kasan ba ta da ilimi da kirista da ɗan shi'a da ɗan tsarika da duk wani a cikin ya zama da ana ta tara da suka samu yin yi da ta gaba kuma ta yi kafin malamin da ta yi a tsari. da shi da shi ke yi kan zai dubi. Yawa. shi da ƙasar shi ne yake da kariya ne a da da تعليق اللي وين حاجه الناس بعدين يعرفوا ابو هريره رضي الله عليه واله وسلم ممكن عشان يكون بيان تتكي بمدى المعلقات نفس به البخاري قال الكتاب بذلك في تفاهم هذا عمل التاسع من كتب الباري مع الحاكم ابن حجر الاسقلاني كتب الباري duk hadisai ko a tare da bukarin cutawa mu'allaka idan hajji ne kan kawo su da tafalijin sai dai waɗanda da bincika bincika da samu ba shi da kan jikin shi ya ce ni kana ban san asalin da wannan ba ba ba to in ka samu ainihin dokta da yi yin bukari na al'alama muhammad na fi jini albani shi ma san yi kokari wajen da tsara a kan aikin ibn hajar ya ta a kan amma shi kai ibn hajar yana da littafi su kutun da guda muhammadu biyar a kan ta'alikatun da ainihin mutum biya a cikin bukari. An kasance misalin ta aiki babin azumi, za ka ga shi ka ji bukari na ce babin kaza ake haki ana ce ake kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sun ce ko ce cewa malamin hadisi bukari ya ruwan ce in ya da shi bukari ya ba ba bukari kuma yanzu ba ce sa ya ce bukari sun ina ya ce rawar bukari ya shiru to ya cancanta a rabu cikin shi cikin shi kamar haka gogaggen marubucin ilimi cikin rawahun bukari mu'allaka bukari ya kashe shi tare da ambatin isnadi ba amma duka da ambatin ba sai da shi kan kai abin da ya ce kamar su kamar ba da ambatin alaihi wasallam dan haka duk hadisin da yake da ita isnadi da ma cewa rawahu dan ma'ana rawahu ya sai kuka ce hawawun bukatun ta alikan kuka alaƙarin bukari bukari ya kawo shi ba tare da kuma sarki su nabi ba har da shi bukari ya rufe sun kira tarari da ya gaya muke ba yi muke ba da shi shi ne tarari wannan kalmar ta biyu ne ta malaman hadisi kalmar ta biyu kan irin sarki in ka ce yin kankawa ka zanci a biyu kusa uku sha uku sha uku a wurin kankawa ta biyu ana sa uku a sarki kayan a wurin wajifa ne. Sai abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kowa ka ka fahimci ne yake magana. Allah ya ci gaba. haka jama'a ku a a alwala da ayatul kursi a yi zikiri a kwanta bacci a da Allah muka cikin sarki da kanka a cikin da safiya ashira kari na goma sha ɗaya da cikin jirgin da kari a da malamin ke shirarwa wanda za ka samu da izinin Allah a cikin ba'a da salatul fajr bayan ka isar da sallah asuba amma cewa bayan ka da sallah asuba ba mu ba ta rasa ba domin dukkan sallah in ka isar da ita da zaran ta yi sallama kafin ka canza kafin ka gyara kafin ka kare ko ka yanka shi بالجبن بتهيا الحكي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام الله ما تيب الله ما تيب الله ما تيب الله انه من غفرك انه من غفرك انه من غفرك هل تيب امنتي امنتي بجبنتي haka albarkarka tana da yawa ya kai wanda kake da girma da kuma ainihin karanci don kai wannan sai ki gyara zamanka to sannan sai ki ci gaba da waɗannan bisirori wannan annabi ya kira kuma tasbihi talatin da uku tahmidi talatin da uku tasbihi talatin da uku la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir annabi ya kira su mu'akkada mu'akkada wa'anda ke bi bayan sallah nan da nan to in ya kusan za ka yi wannan tasbihi guda casa'in da tara da zarar ka idar da sallah ka yi wannan istighfari da wannan allahumma anta salam yake tasbihin nan guda talatin da uku tasbihin talatin da uku tasbihin talatin da uku la ilaha illallah ɗaya to sannan sai kuma ka cikin bayan sallah asuba amma mun gani bayan ka da sallah asuba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة to ɗari ka wannan inda ba ka abin bauta da hankalin Allah shi ta ɗaga abokin taron ma sarauta da Allah take godiya ta tabbata ga Allah Allah mai iko ne kan komai waɗannan zikirori abin da ake so ya jama'an musulmi ana yin su ne ba wai kamar da jaki ke kuka ba fa ba kai za ka rinka kamar han ɗin mota kan tekun tekun kan da ka san ma'ana a'a kana yi ne ana son zuciyarka tana tuni bakinka yana sane da abin da kake faɗi yanzu zai ka kake cewa Allah mai iko akan komai ɗin nan kana cikin zikirin nan idan ka kuna mata dangara maka cizo kuka ce a ah, ya haka kuma ina zikiri kuma Allah kuma kuna ma ka samu iko a kanka yanzu haka gama cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir ikon Allah kenan ya ba kuna ma dama ta harbe ka kuma kana zikiri amma mun gani dan haka ka haka Allah ke da iko akan komai din hadari ne ana zama ci gaba da karatu ha yake insha Allah Allah ya kama na alheri amma kun ji ma'anarsa babu abin bautawa da gaskiya sun Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya sarauta gurgiya da Allah suke Allah na da iko akan komai ni aka marra so ɗari ya jama'a wannan zikirori in za ka kai a hankali ba a yi da sarbi hadisan da suka zo suka magana akan sarbi su inganta da jama'a kar ku wahalar da kanku hadisai da mawdu'ai da ba'isai da cikin ya aka ce wai annabi ya ce ni'mal muzakkar as-subha madalla da karbi abin zikiri ma'ana wai manzon Allah ya yi karbi. to malamai da suka tashi da suka tashi rike wannan hadisi da suka ce to ai wanda ya tsaga wannan hadisi akwai tabuwa a cikin kwakwalwarsa domin in ba dan tabuwa ba zamanin annabi ma babu kalmar subha babu kalmar karbi ita kalmar carbi din muwallada ce an tsiri ta ne kamar yadda ainihin yanzu za ka ga wata kalma ko a tashi ce a tsiri ta sakamakon wani juyin juyin hali da ainihin aka samu sai a bincika a da iyayenmu ba su ta ba hausawa misalin wannan misali iyayenmu hausawa da suka rayu tun kafin bature ya zo abin da mata ke ɗaurawa a ta sunan su kallabi ko adiko ko fatala wannan ne sunan da yake yawa ƙasa hausa kallabi tsakanin rauna adiko ko fatala su ne kalmomin ana nan sai bature ya zo idan ya yi fatala ko kallabi ko abiko sai ya nannaɗe shi a jikin kwali sai ya toka shi a jikin leda Hausawa wannan zamani sai suka koma suna ce mishi ɗan kwali ɗan kwali ma'ana yanzu ya koma daga cikin kwali ake ciro shi da kalmar ɗan kwali ba hausa ba ce gwaranci ne batatan ne gwaranci muwallada ce haihuwar ta akai daga bani hausawa suka ƙirƙire ta ba ba ta sakamakon wani hali da abiko ya samu kansu shine aka koma ana kiranta haka kalmar asba'a muwalladatun min at-tasbih daga kalmar at-tasbih tsarkake Allah aka kirkiri kalmar asba'a wannan kalmar ba ta ainihin wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta za a ce annabi ya yi amfani da ita har ya yabi tarbi wani imal muzakkar asba'a wanda an tabbatar da cewa tarbi bai zo da a lokacin ainihin tabi'ai aka fara ainihin kulla tarbi na karya na ɗaya kenan biyu aka ce abu huraira yana da hadisi biyu guda su suka kallon Sai kallon gari ya waye kafin da suka kasuwa da ya aiki da biyu da ne yin mata ya aiki da biyu da ne shugaban an bai da da aikin yi da da hudu da na kullum da dole sabon da ma'aikacin ofis ba ka da wuri duk da ba ka da wuri duk da ba ka aka ci ka shi da yawa ma'ana ta abin da kwallon ne da ba wannan da mutum ta da na uku shi ne hadisin da aka danganta zuwa ga masu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa mai suna ainihin wannan riwaya ta zo a cikin turmiji yi a cikin abu dawud a cikin wata tashi fita ya ainihin ya dace da ga wannan ainihin wato na ta tashi ta buɗe Allah ya yi gino a gabanta tana cikin da su tana jikiri tana cikin da su tana jikiri da ya dawo sun ce ni kuwa na faɗi kalma ɗaya wadda ita za kalmomi guda hudu wadda ba ta za a gina da naki da na wasu jin ya naki. Ina ce, Allah ya yi عند خلقه ورضاء نفسه عند عرشه عند كلمته wannan hadisi ba duka yake ba na ɗaya an samu wannan hadisi ya na kasa a wajen isnadi da wajen mutum amma a takaice asalin yadda hadisin ya zo shi ne daga mata annabi jirariya ce ba kafida ba ba da cikin a cikin wara ba kafida ba ta jirariya ce sannan na biyu a cikin nasiru annabi ya fita da wajen tana zaune haka mutum da ya wato hadisi da zuwa riwaya da abu dauda annabi ya fita da wajen tana zaune tana zikiri ya dawo da kwanci har yanzu tana nan cikin hanyar duniya don muna fama yake na ka fita da wajen da wasu da za a zuwa da haki da sun zan yi shi ne sun faɗi wannan har haka a cikin riwaya ingantacciya ta hadisi da cikin mutum da abu ba a ce tafiya da jirgin aka ce a cikin da ta kariya da ta cikin da ba. ba a mace daga haɗe cewa aka yi ba ta ba ta kira tajiri ne so na da suka fita wata riwaya da cewa tafiya da cewa ƙwallon da suka fita sun mun karaki da cewa riwaya mun kara ita ce riwayar mutumin banza Ba kuma da canji da ya saka wa riwayar mutumin kirki. Jama'a musulmi ne wannan ko. daga waɗannan bayyana da makamantan su ba ne suka tafi da cewa a takaice daga nan ne wasu malamai irin su a cikin yankin alfa da cikin lissafi shi mai suna alhikimar kasi. lissafi mai sharhin adda game da jikin shirkani ta tafi da cewa waɗannan ainihin hadisai da makamantan su su ne dalilin da zai sa a yi kiyasi cewa karbi a ƙasar karbi haka an samu da kayan da biyu a kan yara da yi ba kan da biyu da su na yi ya ka ce ke gidan sarautar ya yi rushe domin ne hadisan da aka yi da bikin da su tabbata inda hadisan da tabbata ba duk bikin su ba a ba a kan su inda bikin su ne bikin tabbata ba ina ba kan su samu bikin su su a hadisan da ita bikin da bikin su su kiran tsara da bikin da ya bi da mara hadisai kamar da littafi sun su da shi kafin da yi da da yi biyu ya ga da sun da yi da da shi ya hari sun da sadaka amma ni ya kawo ta filiyoyi da kisoshi da da tun da kan ku a cikin albayin ku kare sai ta da kawai da karama ni ki da kawo ta da shi da shi sarbi da shi da yake babawa yana biki amma shi ke da shi. da karama dole a yi ta filiyoyi da karama Addini in

riwaya sai ya fi an da ashirin da kuma a cikin da kan kan abu da wannan tarihi alheri take da kan da kan da ne ma da ko a cikin da zarfi a cikin da zarfi da aka rubuta da cikin kasuwanci da yawa da cikin da bayan da yawa barkar da zikirin sai ka ɗauki da su a kan zikirin da bayan an iya da kuma ga shi nan da zikirin da littafin zikirin da a kan zikirin da ayatul kursi da kuma da farki da nasi da wani sahihin hadisi cikin sanin kirji bayan kuma ku kula ta kafa ɗin ayatul kursi ta kafa ya kuma kafa ɗaya kalaki kafa ya nasi kafa ɗaya kuma ban da kursi kafa uku ina kuma kursi kafa uku uku da kuma cikin sanin kirji da sanin kirji musulun musulun mun yi mun kankarin kitabi da sunni to shi a cikin kitabi da kuma kan abin da kuma kana son za ka yi salati dubu goma yayi ya kamata yayi ya kamata salati za ka daɗa in sai tsaya Allah bi goma in sai goma Allah bi maka ɗari abin da ka daɗa da Allah bi maka ɗari kenan a kaddara sai ka kana so za ka kafa ɗari za ka daɗa a cikin abin da ya kafa ɗari nan sai ka daɗa ɗari sosai in ka daɗa rikici sai ka daɗa rikici ɗaya ka daɗa rikici ba an ce ka daɗa rikici to amma ko malamai suka ta kara hadisi ne da kuma da kafin ta ko kan na shi ka dubi yi maka dubi ka ba in yi maka dubi ka ko ne da dubi amma in ka non na da ni zaman da shi ka shi ne in ka ba ka ni ba wani fara'a ta ba da abin shi ba in ka ba wa kanka adabi in ka ba wa kanka adabi shi ne kai bid'a ibadiyya duka a ciki wani duke an kuma da shi ke alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar gargadan yadda kana da ka kai zikiri da yawa da kai da son da dubuta da dubuta da da ko da a da ka da kai da kan da kai da iya da ka da dubuta da in da zuwa da uku da uku da ɗaya da uku da biyu daga da kai da kai da biyu suka fara kudi ɗari uku da goma ko dubu uku da goma sai kan ciki sai ake fi kasa kudi me ya sa in har da kanta kana jin da shari'a da ta ɗuban maka da shari'a ne to wannan duka ta biyan da shi ta ɗan da duka a kan kakura ita kuma da ta duka amma sun farko da na a kan ubangiji da aka ajiye ta suka fi kare da lafiya na jama'a musulmi ka sanar da ba hana jiki ne ba ba hana addini ba da koma da yadda gida ba da yin da karamar jikiri ba jikiri aiwa da suka da jikiri a duniya ne eh, jikiri karamar jikiri mala jikiri ba a zuciya tafiya eh, a kan duniya da suka kawo hmm. a fila jikiri mala karama a wani namu karamar jikiri ba ba a karamar jikiri ta amma hmm. ba a da wani ko ko sai da aka kama mutum ne kuma ba

haka yi wani da yake za ka iya yi wanda yake sauri ka tashi in ka ja ka da rayu da da yake ci da baki shi kana sa ka kalli ne sai ka ga da ya hannun kan da yake a tsanaki wanda da in ka inda da irin wannan da kake da ake tsakanin da ka musulmi da kake da gara ki ana yin shi ka kana da kalli wa ma ja'alna li bashar da hadu fi gauki ba wani ke da dukkan ji duk ya fi da kake da ana ji da su kuma kana tantiri kana jin karbi eh kana jin karbi ai jama'a ai ko kuma kana jin da hannu dole ne kai ake yi ai su aiki bangarci ne aiki aikin bakin ka aikin bangarci a jiya hannun ka ne amma zai yi ana zikiri ana kidawa ana bakin ka yana ci gaba da wa'azi ba kuma ana jin Kuma da yari karbi kuma kuma suna tara da karbi

a yi kusurin jarin da kuma kudin shi ya ji shafi kusurin abubuwan gani abubuwa ya kamata ka lura al'imam na naka'i ɗaya cikin tabi'ai imamu sha'ani ɗaya cikin waɗannan guda biyu wanda ake tana koya wa ɗan mata yadda ake jira ɗayan karbi su kan gari ya kama ya kusaye masa da a cikin kusurin kusurin haka. Shi yasa, tarbi ba addinin musulunci ba ne. musulunci ya tabbatar da zikiri don yi da da zikiri yin yi da salatu da zai sama kuma da tasbihi da ya ya tasbihi da ya domin tura inan tambaya su za su yi magana a da da suna ka rufe a kanta a cikin jirgin da a cikin hasu da jirgin da a cikin hasu da da a cikin hasu da ya yi da da amma tarbiyyar shi ne da shi shigarwa ya tarbi da kasar da da yanzu daga mishan ya ta hasu da tarbi daga mishan yake da taro ma da tarbi shi ne ɗin tarbi a suka fi rukun da tarbi kiristoci su ka bayan tarbi sun fi kai kashi sai da kan da yan ɗarika da suka aka suka canza shi ne nan sai ce a kan magani a kan magani da suka wani da yana abubuwan da addinin ne da ne Allah wallahi tallahi addinin musulunci yana matuƙar ƙarfar duniya duniya tana warda da shi duniya tana warda da shi ni a cikin cikin ya da ya sha da ya kada da shi da mutane da kan ya haɗuwa amma su cikin da ishe kuma su cikin da kuma gudawa a cikin su sai a kawo a haɗa duk wannan gudawa da ba shi ka da fatifata ne duk inda kake shi duk da kake da zai jibe shi duk da kake da shi haka duk da kake shi ka ga ita gudu a da ta fi sauran faɗin ƙari in ka ga ta lalata aljihar da ta samu sabbin ta samu wuri ba kuma da shi manzo Allah da shi cikin albarka duk wanda yake da ba gudu لأن الله من آوى ne ka ba gidan hara, ko ba shi gidan kasuwa ko ya da wasu harkar an da ga dukkan da ya gaba ko bukari ka karanta ainihin lissafin ke sun abin da yi karanta lissafin ka shakka da Allah ya kiyaye kuma da abubuwan da ne suka samu cewa duk kuma kana yin bidi a ta fi da bayan da cewa Allah bidi ka wata bidi da hasu ta da bidi bidi a abin da ta yi a cikin kamara da ruwa kishi kana ta nuka bidi a cikin bidi da yake a jinali kin kana bidi misali ka fi ta ji a cikin kuma Allah ya kai bidi da ainihin shan gida hasu ta da wata bidi a haka malaman halittar sun fi kowa kan da bid'a amma abin mamaki da ke Najeriya bid'a sun fi kowa kan da baki na mafi zaƙi da halittar da bid'a ita ce bid'a amma da zaƙi suna cikin baki a kan aiki da ya kamata ba da ba a wannan lokacin suka samu bid'a na suka ba a kan tabara ta da suka haramu sai su samu ya aske biyu ya aske sabe ya aske mai ƙarya ya zarga shi da ki biyu. wannan kuma maliki da suke ce zuwa haramun ne maliki a cikin kuma faɗa da shi ya sa in aka kayan mutabbata sunna a yi duka ɗari yadda madula suka fi yi ba kamar sai shafi iya kayan mutabbata da biyu aka fi aka hulun maliki maliki a yake da littafi da biyu a biyu ha da imamu abin da ya fi malikuta ne suka bi sake al-jihal na al ibn hajj malikuta najeriya su ne suka bi ibra'u sunna wa ismadu bid'a ana cikin shi da gudu raya sunna da kuma bid'a ko bid'a ba wai kanka bid'a ba sai an suna da shi tukuna ba shi da kashe shi ne ikhmad ba ma ma'ana a cikin abin da kan da rubu ta wani kankara ta da suke daga da shi ne kuma gure al'ikhna dukkan da dukkan kuma suke yake a yau gudu ta kan dukkan mura mura ta mura yake da wani da suke kan da suke wani da wani da suke suka yi ma juna zafi suka dauke a cikin kasa mata su da suke a bidi'a a filin da suke kuna sannan su zama da suke kuma ta su kuma farfaɗe zai bi ta ganta a lafiya. amma abin da yake cikin Najeriya sun rike duk da ake cikin cikin cikin mafi zaki Allah ya kiyaye amma da sanan ma da Allah ya yi cikin da shi yana da wannan cikin dan haka shi ma yake fakan shi da zai sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma man kana da shi yayi ya tabbata abin da yake duk wanda ya faɗa ka ayi da كانت له عدل عشر كتاب جاء باش بابا وبدن يا كنت yana kuji kariya ba kana lati da baki da baya kuskure baya ƙarya baya ƙari baya gudu abin da Allah ya yi shi in sai wanda yake kan kafa kari ba ba ku da bin ta in ta baya a fa'in da in baya kaya to kada a rubuta ta cikin a soke an fasa ta da lokaci ta yan tariya gudu wato kada a a shayi da jikin hanyoyin da ya ƙari ya ne ke nan jama'a وكانت له حجة من الشيطان فالمفروض يتفلسف سهر في الدنيا لا يمكن أن يهزي la ilaha illa Allah ko ga da shi da shi da ba shi da shi a tsaye Allah ya dan duk da ba ka kana kudi ba ka a yanki da ya da ina ka yi gidi duka kin gidi ina ka yi da da ba ya da da da da da a cikin mutum ba da da yawa ya da yawa ya da yawa ba da you can jattalo da kawai da ta yi ka ta masa a kirji a wasu da kashe to rubutu yi, da yake kan ta yana kan rubutu sai wani ta rubutu sai ala ne haka ta ji tsari da da ta yi da da shirkani su kuma an da su kuma ta duk da su da su kai da kai da shirkani biyan da su da su a wannan ta. na shi hatta yi da su da su ya kan ta a ranar aka ƙi da aka da ba wani da abin da yake cikin ba a yadda yi ina da jin annaba hatta da cikin cikin da yake cikin da shi kuma da in ka da wannan da kuma ka da ka samu da kan kallon ka fashin bayan da kowa ne cikin cikin ka fara da mutum kuma ka duka fara almajirai cikin da shi da yake cikin ka fara idaye shi zai ka cikin cikin ka fara da wannan amma ban ta da shi wannan cikin da cikin da cikin ka kan zama cikin da malaika da Bukhari a fara da rayuwa cikin ayyuka da yake da shafi da ɗari uku da talatin da takwas wasu ka karanta fito da a mutum da mutum ma ya fi wannan ainihin a cikin jirgin sha bakwai shafi na sha bakwai nawa ne al'imamu nawa ke nan duk waɗannan cikin babin dukkan jikirin da ke cikin fito da sunna ma'ana a cikin kawai da akwai kitabun jikin da du'a a cikin kawai da jikin da duk waɗannan da dan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah da ba su suna ba sai da idan musu duk da mun ga Allah ta idan ka har ka mutu suna da shi kuma ka kai aikin da kuma ka kai jiki kuma ka kai jiki da jiki ayyuka da Allah ya ba ka da kake gaban duk da nan su za a ce jikin nan bai samu kala da shi ne kafin amma shi ka kai kafin shi a cikin yadda kalamar zikirin zuciyar ne take kalamar zikirin kafin kalamar kafin su da zikirin kalamar zikirin abin zikirin take da ainihin zikirin kafin nashi in a kaddar cewa zikirin da shi wani zikirin da shi ba ta zikirin wani a kaddar shi ma zikirin da ya yi ya da zikirin da da kowa kawai sai haɗa ya ya jikan ya aka yanzu ya a ne. ji shari'a da ke da shari'a da ke da

ina da abubuwa ne na wasu da gidan nan har yi jama'a sun alhaji a yi zikiri zikirin ladi zikiri zikiri yin yawa yi da yawa sun shi da yadda ana da yanzu ana da ke so amma tsakanin da su ya tsara da bikin don su san zikirin na sai zikirin da ya ke don zai iya zikirin da ya sai shi da ana yin da kawo kashi da wani da da zai ne shi kuma ke so zikirin da ya amma a kan kudin malam na abubuwan suna aukuwa ta kan shi kan da ka kira ya yi tsallo na faɗi ya yi balala ta kan da abin da yake a baki a kira yake ke son da yake a kan da yake da yi kan tsara ya kan kira hmm, hmm. ya kan da yake da kun shi ya yadda ke da yadda da yadda da تقول عند دخول المسجد إن ذاك السجن ثلاثة أجزاء ذاته أعوذ بالله العظيم جمع بالله العظيم فرق الطريق جدا في سائلتي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أكثر تسيني يا عيد أفضل في المسلاتي sun kuma kana masallaci suka da shi ta ba za ka kuma da kana masallacin suka kinkaci da kamara addu'a kana gamawa ko shiga masallaci haka a ƙarfi bilahin abin ina da ƙarfi mai girma ya tsari da bilan gudu gudu ne. Allah ma ka san sarki ya da kan da fuskar shi mai girma da kan samu hulɗa biyu da kuma mulki hannun da haɗi من الشيطان الرجيم ألا يكلم الشيطان ولا يكلم وين أنا أكيد في الكنتايا بالقبيل يمكن أن أكيد في الكنتايا بالقبيل kuma ma'anar wannan aikin a nan shi ne ma'anar tun ya azaliya yake nufi ba wai kabilu kabilu na irin kabilu kawai ma'ana Allah yake cewa da wata jama'a na zuwa a ta'ada kalbiyar kabilu Allah yake cewa wata da an yi mutum na mutum da kwanciyar ɗaya an ɗaga shi bayan da kan kan cewa a kan kan cewa za ka samu ainihin igiyar dabino dabino da aka ci a dabino dabino ne in da duk da duk ko da ya shi ya yi turi ne idan ka ɗauki fito ya kai karami ba za ka dabba a cikin yana zama karami na zama karami da wani ƙarfi alƙadiru a nan Allah ya ce alƙadiru na ƙadiru kamar ganyen dabino da ƙarfi to wannan ƙadiru na irin cikin wannan ba. Kamar ba kana nufin yankin ƙadiru da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi da wanda ke misali kaɗa yin kan kaɗa wanda yake so a yi shi ce A sarka ya tabbata ya tabbata yin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da annabi shi da annabi shi da a gare shi shi ne da annabi kamar kala zalika wanda ya faɗi wannan a wanda shi ta ne sai shi ta da shi shi da wani gero ta ɗaya a yi shi ne an kwaɗi da gare shi an tsare da سائر العبد بسوغ مني سائر اليوم من سائر مني بغير كل واجب يشبه sauran abin da rage da ba na ta zo shi da masallaci da asuwa shi ta wannan abuwa shi ta nan shi shi shi da kifi sauran abin da suka yi tun da matsala a zuwa ta yi har rana ta fadi shi ta nan an kare wannan mutumin da ke cikin da zai samu damar kaiwa gare shi. Abin da suka nuna mutane. Mutane da suka yi da ina ya ce aka rasa. sai ka ta maka da shi kenan ya ita shi kana tare da shi kuma ta ji ta ba ta shi ta wannan zikiri ke a ce maka shi kana kai a ce maka shi kana maka shi abin na yawa ha da yawa ita ma ya ce ko ba ta kan kashi ka ba kana ganin ka amma ta haɗa yanzu da kuma hannun kasa biyu ana kan kashi amma ta haɗa kuma da kuma da kuma shiri mutanen da ba ka fito wannan mutum ba ko shi ya fara da nan nan da nan da masallaci da gaban daki da nan da nan da nan da lokaci ke kiyaye Allah ke ji da ta kace kira da Allah al'umma da da da da dan da ta so shafi na abubuwa da ke da ya hakan da mun da yake cikin al-imam al-hawazi a ainihin a ainihin da hadisi a cikin al-bukhari da al-bukhari da hadisi da ashirin da shida yakan kasa dukkan gado a cikin albaliya ina cikin mulki cikin tarihi kalmi kayi a cikin tarihi zuwa ainihi bai san bukatu a kalmi kayi mun kawo tarihin shi a karatun baya rakan da nake da ina wannan ainihi da wannan da kuke da wannan halisi wanda yake da ikon kalmi a shi ne mun kawo shi a kuku akwai musu kuma ya yi da yamma ba a cikin bai kamata kalmi ka faɗi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ربيع السميع العليم ثلاث مرات بذلك تثبت روح صدقته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ربيع السميع العليم بسم الله wanda matukar da abin da aka الله shi da sunan Allah a ƙasar Allah a sami da Allah da ne Allah da ne Allah masa ne ya ta harra ko uka ta da da za a kuma da shirawa da kuma da amma da kuma da kan da bisu da da biyar shafi da kuma da kuma da uku da ta shi kuma da shi hasan dalilin sa'idun wani aiki shi kuma da su ke tsawa da hanya daya ingantacce da wannan magana ta shiga a cikin hadisi da misali don kyakkyawan hadisi ya ce dangan da ingantaccen hadisi da hadisi a wani turmi hadisi da shi zo ce hada hadisin gariba wannan hadisi da

to amma yanzu matsalar ita ce kyakkyawan hadisi martabar shi da kai martabar ainihin hadisi sahihi an kirmi ce hada hadisun hasanu sahihi garibu wannan hadisi kyakkyawa ingantacce mai na ɗaya da alhamdulillah yana shakka wani hadisi ne da bayani da ainihin ingantacciya yana kuma da ainihin manya kyakkyawa amma kuma ya ce كان من باب حديث حسن صحيح غريب من حديث الجمعة أيك جمعة إذا شيء كل من شخص هذا كسارة كسارة تأتي إلى لا شخص كنا من حديث الجمعة أنا أقول أن الحديث الجمعة حسن غريب صحيح لا تجدي wannan hadisin yana da hanyoyi ɗai wannan hadisin ya fara da ba ta kawo biyu da kuma kuma musa da shi a ba ba ta kawo abin da zai fi yanzu wannan hadisin ne mai yana ɗaya kuma wannan ya yana da matakin da ɗaya da kuma ingantacciya wato hadisin ya zo kuma hanyoyi biyu daban-daban wanda kuma kamar da cikin gurbin cikin kanta su irin ta su ba irin ta a wurin kan jiki ne wani ainihin shi ne abin da aka mamu cikin da ya faɗi wajen da ainihin wannan hadisi Allah da fi cikin sai ka jiki ne. Mutum ya ainihin ka abin da faɗi ran ne in Allah ya fi yau da wani karatu ta sabbi ne da saboda wannan karatu ta yi da da insha Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wannan shi ne jiran da kasar da da shida yanzu kasar da saba'in da shida da ya ɗin sha'ar da ba a yi اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك